Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Majalisar Dattawan Amurka ta kada kuri'a a jiya Juma'a akan hana gabatar da masu ba da bahasi da kuma karin takardu a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Kana ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu na neman tsige shugaban kasar. akwai yiwuwar kawo ƙarshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da kuma rukunin lauyoyi masu kare shugaba trump a ranar litinin kana 'yan majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar laraba akan zargin da ake yi wa shugaban da yin amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba da kuma yin shishigi a harkokin majalisa masu ra'ayin hana gabatar da ƙarin takardu ko kuma bada bahasi a gaban a cikin wannan shari'a sun samu ƙuri'u 51 a kan ƙuri'u 49 na waɗanda suke da ra'ayin kawo shaidun wanda dukkaninsu sun kada ƙuri'arsu ne a kan ra'ayoyin jam'iyya amma kuma 'yan republican guda biyu ne da suka hada da susan collins na jihar maine da kuma mitt romney na uta suka mara wa 'yan democrat baya a wannan kuri'ar da aka kada da ƙarshe brexit ya tabbata birtaniya ta yi nasarar ficewa daga kungiyar tarayyar turai 'yan birtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar turan har ma suna ganin za a iya daina batun ficewar ba su ji labari mai daɗi ba birtaniya a hukumance ta fice daga kungiyar tarayyar turai da a daidai karfe goma sha ɗaya na dare agogon kasar a jiya juma'a lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan kuri'a mai ɗan rata da aka kada akan ficewa daga ƙungiyar ƙasashen turan bayan shekaru 47 ɗaruruwa masu ra'ayin brexit da sun yi cincirin a dandalin parliament square a wajen ginin majalisa domin bayyana wato murnarsu ga wani abin tarihi wadda birtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen turai amurka ta ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a kana ta tabbatar da tsauraran matakan ba da kariya ga lafiyar matafiya 'yan ƙasar waje da suke zuwa shigowa ƙasar daga ƙasar china a kan fargabar yaduwan cutar corona yayin da gwamnatin china ɗin ta sanar da ƙarin mace-mace na barkewar cutar jama'an china daga tsakiyar lardin hubei inda cutar ta fara barkewa sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu kana wasu 11,000 kuma suka kamu da kwayar cutar. ci gaba da duwan cutar ta coronavirus ke yi ya yi sanadiyar da sakataren amurka akan harkokin lafiya da kuma bil'adama alex aza ya sanar a jiya juma'a cewa duk wani ɗan ƙasar waje da ya je china cikin wannan lokaci to za a haramta masa shiga amurka banda matafiya da suke da iyalai amurkawa ya kara da cewa duk wani ba amurke kuma da ya je lardin hubei din na kasar china a cikin makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki goma sha hudu adadin lokacin da kwayar cutar ke yi ta bayyana ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasashen duniya dai suna ɗaukan matakai daban-daban wurin kare bazuwar kwayar cutar coronavirus daga china wanda ke ƙetarawa iyakoki lamarin da ya kai ga wasu kasashe suna hana 'yan china shiga kasashen su yayin da wasu kuma ke kashedi ga matafiya ko kuma ma su kange su yayin da ake danganta mutane dubu goma sha ɗaya da suka kamu da cutar da kasar china sama da mutane 100 ne suka kamu da cutar a wajen ƙasar jirin kasashen da ake kara samun cutar ko sun hada ne da australia da cambodia da india da japan da malaysia da nepal da philippines da singapore sai kuma koriya ta kudu haka zalika akwai sri lanka da taiwan da thailand da vietnam da canada da amurka da burtaniya da finland da france da jamus da italiya da rasha da sweden da kuma hadadiyar daular larabawa yadda cutar ke ci gaba da bazuwa cikin gaggawa tsakanin makonni biyu ya kai ga hukumar kiwon lafiya ta who ayyana dokar ta ɓaci ga kiwon lafiyar duniya inda hukumar lafiyar din ta bayyana fargabanta cewa wannan cuta ka iya fadawa cikin kasashe marasa galihu inda yaƙi da cutar zai yi wahalan gaske. da kashe ƙasar botswana kuma ta samu labarinta na farko da ake zaton kwayar cutar corona ne mai haɗarin nan bayan wani matafi da ya shigo ƙasar daga china da a cikin jirgin ethiopia airways ya fara nuna alamu kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya kalau ya kuma gajiyar bukukuwa alhamdulillah sauki dai da <laughs> shan kudin gyada da tsimi da fura hajiya sa'ami fura aljanna hajiya sa'ami fura aljanna da da tsimin aljanna an <laughs> sai wanda ya sha to muna ƙara gogodewa to da wannan waka da buka tashi sai ta kai ni tunanin malaman jami'a Allah <laughs> sarki. Malaman jami'a sabili da haka yau dan masu ta fito. Zan gaggaida waɗannan malaman jami'o'i a duk inda suke. Za mu fara da um, Professor Abdullahi Abdullahi da Ambassador Dr. Sam Jimba sai Profesa Christy Bess gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Profesa Grace Esron da Profesa Dimi Mai Lafiya da Profesa Fumi Paramalan sai kuma Professor Onjage Wado da Professor WB Quirix sai kuma Professor Philip Musa da Professor Hawa Biyu. sai kuma Professor hmm. Ahmed Alkali mhm. da Professor Samuel Kunhiyop da Professor Yusufu Turake da Professor Suleiman Ogoro. sai professor femi ajayi da professor bube na maiwa ah, namu namu ke <laughs> bube na maiwa namu eh, a kasar eh. senegal haka da fatan an tashi lafiya to idan kin je kan farfesoshi ni kuma ga <laughs> waɗannan wato tsofaffin ma'aikata ne da muka saba hulɗa da su na gidajen rediyo da farko ina mika gaisuwa zuwa ga malam imrana abubakar wanda aka fi sani da malam bawa ma'aikacin gidan radio universe ne a da a birnin accra da ke jami'ar ghana to sai kuma alhaji yusuf abdulgani ishola na zuriya fm wanda galibi ko kuma tarin mutane a birnin kumasi banda alfa radio kuma ana sauraron mu a wato zuriya fm sai kuma ma'aikata na zuriya fm da farko kamar wato su et adam da kuma tsohuwar ma'aikaciyar zuriya da yanzu take aiki a wani talabijin wato salma abubakar kenan sai kuma hajiya zina wanda ita har yanzu tana can zuriya fm din to idan muka zo yan alfa radio kuma da farko bari mu fara gaida ainihin ceo eh. na alfa radio malam ridwan muhammad kudi ba wasa ba kowa ridwan ne a ghana a ghana kin san nan suna nan daban-daban ne a akwai redwad mai cewa redwad lamaktar abba daga accra <laughs> ghana sannan kuma akwai malam redwad to shi ma muna gaishe shi eh kwarai kuwa redwanillah yawa to sai kuma wato nimatu abdullahi yamboni mai bada labarai a alfa radio kenan eh. da kuma alhaji amadu sai kuma wato abdulbugis idi kotoko kenan dukkanin su suna alfa radio sannan kuma sai hawawa abdulkarim young paniers kenan hmm. ita ma tsohuwar ma'aikaciyar zuriya fm ne da yanzu take tare da wani gidan talbijin a birnin kumasi to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun bashir abubakar kare tun da ka ambaci ma'aikatan gidajen rediyo shi ma ya ce a miƙa mashi gaisuwar shi ga halima jimrau da jamila kabiru fage da fatan sun tashi lafiya sai kuma yana gaida shamsuddin muhammad kargi da usman manika mai ruwa red sai adamu mahaban mai nasara da aisha batista chile maskandare allah ya sa na faɗi wannan suna <laughs> daidai da halima a ɗan fulani da comrade tasu iliyasu magami sai kuma abubakar malam kare allah ya sa shi ma na faɗa daidai da kuma malama dabora dabora ko suna dabora dai akwai dabora mai abinci kare sai gaisuwa fata alheri ga jamila uwa yaya da kuma hajara tahomdade da ene ede da kusena akila banshika shika gaisuwar abar ya huce zuwa ga abdulmalik mande magarya zirmin jihar zamfara wanda gaisuwar ta fito ne daga mani abdullahi buti jihar difa nijar ya ce salam voa hausa da allah ku isar min da gaisuwa kamar haka da farko ya ce na mika gaisuwa zuwa ga alihu mariga da haruna salisu dan fulani sai kuma mustapha abdullahi buti da rahman abdullahi buti da alhaji abdul mazaunin libya da isuhu haruna kariya nijar sai kuma ibrahim sd kusfa zaria da gabto abdullahi buti sai kuma babawo mato mai aduwa da Muhammad Abdu daga birnin Yamai sai kuma Faji Abdullahi Buti da kuma Kando Adamu Buti. daga karshe ya ce yana gaida grace alheri abdu na voa hausa sai kuma ya ce kuma ba zai manta da wato mahaifiyarsa ba da ake kira amina a can garin buti to to bari mu rufe wannan babin da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun usman shitu ya ce dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga filin a bari ya huce na murya amurka sashen hausa daga Usman Shitu mahuta karamar hukumar dan dume jihar Katsina Najeriya bai gaida kowa ba. Mm. <laughs> Ya huta. Yana tsoron magana. <laughs> Aka ce komi kirkin ka ba za ka gaba kasuwa da gaisuwa ba. Ka isa ba kuwa. <laughs> lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana again. labari da na bayar da na sanyi da kuma ya kara tuno min ta kawata ta zo nan hmm. ta zo new york sai ta kira ta ce tana so ta zo sashen hausa eh. ta ce kuma akwai wata kawata muka dai kintsa shiri ta Allah sarki. ranar da za ta zo shiru shiru shiru shiru ban ga hajiya ba shikenan sai an jima can da yamma ta kira sai ta ce man ke ashe ita kawantawa ba su da direba <laughs> ta ce ba su da direba ita ce take irin gatan na a najeriya eh, kada abin da din a eh, eh. kowa yana da direba dai ga masu aiki ba su san kowa nan direban kan shi bane kowa an kabirin kai ne nan <laughs> kowa ta kan shi take to sai wani labarin wani direba dai yana aiki da wani attajiri to attajirin nan bai kyautata mashi kwata-kwata bai kyautata mashi baya jin daɗin aikin nan kuma dole ya yi aikin nan tunda da yana neman biyan bukata haka eh, da yana ta daurewa sai shi kenan wata ran ya kulle shi ya kulle shi ya kulle shi suna cikin tafiya cikin jeji eh. <laughs> a Najeriya abu biya ake fama da su bi ba tsoro zai baka <laughs> da wannan direba da ya san kan siya eh. <laughs> na tabbari an kai kungurmin daji mai gida ce zai fi tsari shi ke da alhaji ya ce zai fi tsari ya bari alhaji ya sauka <laughs> shi da kama shi <laughs> sai shi kenan direba ya cire kin cikin mota ya fara fanfala gudu a cikin jeji yana gudu cikin jeji a zaci bai gama zage idiyan wando ba ya kwaza shi ba da gudu ya fara ya fara bin direba da gudu lafiya ya fara bin direba da gudu ya bin da gudu direba da kara ta gudu ya ce ka ci da eh, da gudu ai kuma Allah ke na ta bai da gudu ya haki ya kama shi haki ya kama shi ya kasa da dai direban ya ga Alhaji ya na kasa alhaji na tambayin shi me yake gudu ne ko na ta cin gudu da ya ga dai alhaji ya gaji sosai zai eh. <laughs> ce ma alhaji ai ba komi motsa jiki duke yanzu alhaji shi ba ya motsa jiki da dole alhaji ya motsa jiki da dole <laughs> gobe ma ka kara <laughs> Kana ba labarin eh. wani mai gona. Eh, shi wannan wani dattijo ne shi kuma haka wani manomi um, ya ɗau niyya da zai nomar gyada a damina da zai abin nan za ta kama. Eh. Turan da ya je ya ga an yi ruwan sama ya ce a lalle yanzu komi ya kan kama sai noma kawai. Sai yaje Sai ya je gona ya fara wato shiryawa zai ina kisa an ka dan huhu da rami ne eh, haka eh. aka zuzzuba yandan dan ciki a ciki eh ko huda ne ko me eh, eh huda huda suke cewa ko to shi ne shi yayi kokari har ya shirya zai fara huda din kenan yana yin daya yayi sai ya ji an ce ku taimaka masa taufa bai ga kowa bai juya kuma da zai juya sai ya ga gaba gonar an huje ta gaba ɗaya wallahi kan shi ke dan sai dai ya zuzzuba gyaɗar bai gudu ba amma dai yayi mamaki yadda abin ya to kashe gari da ya zo mm. yanzu ne ya zo da gidar oh, zai shuka eh. to da ya zo zai shuka yana saka yana shuka da farko sai ya ji an ce ku taimaka masa sai ya ga duk gida sun abin nan an shuka an shuke gona an shuke gona abin mamaki eh. to shi ne har <laughs> aka kare da lokacin damuna ta abin nan ya shige yanzu aka zo lokacin da gyada ta kai a mata roro eh. ya zo nan kuma yana zai fara ya shirya zai fara aiki sai ya an ce ku taimaka masa <laughs> kawai sai ya ga do an wannan gona yana ta zuwa kawai aiki ya amma kuma bai hakura ba bai hakura ba to shi ne ce kin san da gyada sai ce bari ya dan dana ya gani mai cirewa da ya saka baki sai ji an ce ku taimaka masa <laughs> taimakon ke da sai an duka saka kare jikin boda <laughs> hannu a ka a je aljadai ne lalle kuwa ya ko shi ba tun da farko da ya ji an yi wani aka hudu na an sai san eh, da walaki ya kamata ya san da akwai wani abu <laughs> to na ga juli ita ba da neman taimako sabili da haka <laughs> nan za mu ja birki yanzu a madadin baba ya ku baki alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri duniya I wish baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Shirin VOA Africa daga Yamai na kawo muku rahoto.